Sarkin Kano Muhammadu sunusu na biyu ya yi kira ga al'ummar jihar da su baiwa shugabanni goyon baya domin su samu damar yi wa mutane ayyukan ci gaban da suka kamata. A ranar Litinin ne sarkin ya yi wannan jawabi a lokacin da ya raka Oba na Benin, Omo and Oba Enedo Uku Akpolokpolo Eware na biyu gidan gwamnatin jihar domin ganawa da Gwamna Abdullahi Umar Ganduje tare kuma da yi gwamnan murna. Wannan ziyarar ta zo ne a ranar da sauran sarakunan jihar suka kai wa gwamna Ganduje ziyara domin yi masa murna kan nasarar da ya samu a kotun koli. BBC ta tattaro abubuwa biyar daga cikin kalaman sarkin a yayin ziyarar wanda ta samu muryar tasa daga masarautar. Soyayya kin akwai Sarkin Kano muhammad Sunusi na biyu ya fara jawabin ne da taya gwamnan Abdullahi Umar Ganduje murnar samun nasarar sa a kotun kolin kasar a makon da ya gabata. Sarkin ya ce da yake wannan lokacin ne karo na farko da ya zarci fadar gwamnati tun bayan hukuncin kotun. Ya ce ya ji daɗi da ya samu damar zuwa da kansa don yin amfani da wannan damar ya yi murna maimakon aiko 'yan majalisar sarki kamar yadda da farko suka yi niyyar yi. Ga dai abin da Sarki Sunusin ya fara cewa, zan so na yi amfani da wannan damar a madadina da masarautata na yi maka murnar nasararka a kotun koli. A lokacin da sarkin ya taya gwamna murna wajen ya ruɗe da tafi. Sarki Sunusi ya ce ya saurari jawabin gwamna bayan hukuncin kotun ya kuma ji shi yana kira ga al'umma da su haɗa kai inda ya ce, To ni ma ina son na ƙara muryata akan wannan, na yi kira ga jama'a su haɗa kai. muna kira ga jama'a da su ji wannan kira na haɗin kai su kuma bayar da haɗin kan in ji sarkin na kano sarkin ya kuma taɓo batun yarda da duk wani hukunci da allah ya zartar da kuma buƙatar mutane su rungumi hakan hannu biyu kamar yadda ya ce a matsayinmu na musulmai mun san cewa mulki na allah ne kuma yana baiwa wanda ya so a san da ya so kuma idan ya ga dama ya bayar to akwai buƙatar kowane musulmi ya ajiye abin da ke ransa yarda da hukuncin allah ya waje ba a kanmu mu yi wa shugabanninmu addu'a saboda idan suka yi da kyau suka kuma yi aiki na gari mutane ne za su mori hakan sannan idan ba su yi abin da ya dace ba mutane ne za su wahala in ji sarki sunusulami da na biyu Sarkin ya sha alwashin cewa za su ci gaba da baiwa gwamnati goyon baya da haɗin kai akan duk wasu abubuwa da suka shafi walwala da ci gaban jama'a. Sannan ya yi addu'ar Allah ya ci gaba da baiwa jihar Kano zaman lafiya da ci gaba. To alhamdulillah, ai dama haɗin kan shugabanni babbar alama ce ta ci gaba. To da fatan Allah ya datar da mu ya kuma ba mu ci gaban mai ɗorewa. Amin. tashar kundin shahara